takwas ga watan rabi'ul thani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da takwas ga watan february shekara ta 2014 wannan shine kaset na daya daga cikin jirangiyar karatuttukan wato karikin karatun muqaddimar hamawiyatul kubra wanda a sheikh muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullah ya kasance yana gabatarwa a rayuwarsa kafin rasuwar malam ya yi karatu na ƙarshe a wannan littafi a safiyar lahadi 25 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 1435 daidai da 26 ga watan januwari shekara ta 2014 wato kwatankwacin kwanaki goma sha uku kenan daga yau muna fata Allah maɗauki sarki ya mishi rahama da gafara Allah ya karɓi shahadarsa shi da matarsa umma Abdulbarri da kuma ɗansa Abdullahi waɗanda su duka uku aka kashe su ta hanyar kisan gilla waɗanda wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba har izuwa yanzu suka yi musu Allah Ubangiji ka kwashe dukkanin zunubai da kurakuran waɗannan bayan Allah ka jibga a cikin ma'aunin waɗanda suka kashe su ya Allah ka buɗe kaburburan waɗannan bayan Allah da kashe Allah ka buɗe kaburburan su ka ainihin kwararo musu rahama da gafara da ainihin ƙanshi da almiski na aljanna Allah ka sada su da rahamarka Allah ka haɗa fuskokinmu da su a tsallaken sarafi kamar yadda na faɗa a karatun fikin sira ni na ga dacewar canza lissafin lambobin saboda ba asalin karatun ba ne karishe ne muke na aikin da malam ya fara Allah ya saka mushi alkhairi bisa la'akari da manhajin malaman salaf game da irin wannan ɗabi'a akwai littafai da dama da zaka tarar cewa idan wani malami ya rubuta ya bar wani abu a baya ko kuma wani ya zo ya ga cewa akwai dacewa a ƙara wani abu to sukan kira shi da suna zail kamar littafin zail zail tarihi bagdad na da imam ibn rajab al-hanbali da littafin ziyulul ibar fi khabari man ghabar na al-imam az-zahabi wanda zail ne akan littafin kitabul ibar wa diwan al-mubtada wal khabar kaman kuma ainihin ga wannan kusa da ni littafin da al-imam as-sakhawi yayi shine wajidul kalam fi zail ala duwal al-islam wanda shi kuma sakhawi yayi ma zahabi din zahabi ya littafin da suna duwal al-islam to bayan shuɗewarsa da wasu shekaru sai kuma al'imamu ainihin asakawu ya zo yayi wannan ya same suna wajizul kalami fi zaili ala duwalil islam sannan har ila yau al'imamu zahabi malamai ba su kyale shi ba ainihin al'imamu hafiz taqiyuddin abu tayyib alfasi ya sake yin ainihin wato azzail ala kitabi siyar a alamin nubala al-musamma bi ta'rif zawul ula biman lam yadhkuruhu az-zahabi minan nubala shine wannan to da haka malaman sunna abinda suka saba kenan duk aikin da wani yayi har ya rasu sai a samu wasu su karasa ko su ci gaba shi sa na ga dacewar mu kira waɗannan jiran giya da suna ƙarishan karatun littafin muƙaddimar fatwal hamawiyatul kubra da haka abin da za mu dinga kiransu da suna kenan insha Allah wannan shine kaset na ɗaya daga cikin wannan jiran giya muna fata Allah ya ba mu dacewa za mu tashi yayin da mala yake cewa hafizal qur'ana ko hafizal qur'ana kar mu manta ana ta karatu ne akan tarihin wannan bujumin malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim halim ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu wani daga cikin manyan malamai da ba a ga irin shi a zamanin shi ba har kuma bayan zamanin shi za a daɗe ana ta bincikawa ba a samu irinsa ba kwatankwacin shi a irin wancan zamani kwatankwacin namu malamin a irin wannan zamani Allah madaukin sarki ya gafarta masa hafizal qur'ana fi sinnin mubakkira ibn taymiya ya haddace alqur'ani mai girma a shekaru na farko farko ma'ana tun shekarun kuruciya ko yarinta thumma akabba ala talab alilm ilm sannan sai ya kifu ya dage ya kufa wajen neman ilimi fadarasa ala walidihi ya koyi karatu farko a wurin mahaifinsa wa ba'adi mashayikh asrihi da kuma wasu daga cikin malaman zamanin da ya rayu a ƙasa mala ya ce wasa ya ake zikirhu fi ta'adadi shiyukhihi wa talamidihi za a faɗi malamin nashi daga cikin malaman zamanin shi waɗanda ya fara koyan karatun farko-farko a wajensu a inda za a yi lissafin ɗalibai da ainihin wato malaman ibro taimiya kaji aka ce ya koyi karatun alkur'ani ya dace shi a cikin shekaru na kurkusa ba wai ɗan shekara uku ba ƙarya ne a zuwa ce mutane ga ɗan shekara uku ko shekara biyar wanda bai ma gama iya hausar garin su ba waya ce ya dace ƙur'ani da hakan wai karama ce to ƙarya ne wannan in kuma an ce ba karya ba ne a zuwa aje wannan da ake iddayi a ba malamai ko kuma alƙalan musabaka su mai ja uku irin da suke wa alarmomi a aje mai danja a gani kawai cika baki ne da kuma renin hankali da ake wa jahilai sannan cewa wai ainihin wato su gado ne na haddar ƙwarani ba wani abu ne wannan wanda za ka dinga alfahari da shi ba sai ka bari wasu su fara inda da gaske ne a ce wane ya haddace wane shi ma ya haddace ba ma musun cewa haddace qur'ani da wuri falala ce manqiba ce amma baya haddatuwa da irin wannan yanayin da suke ambato kaji nan sai aka yi dungu aka ce fi sinni mubakkira ta yi shekara goma sha biyu ta yi shekara goma sha uku ta yi shekara sha shida ko sha bakwai duka wannan sunne ne mubakkira ta yi kasa da haka kuma duka abu ne mai yiwuwa idan an yi ainaya walam yattajih ila fannin muayyan ibn taymiya bai karkata zuwa ga wani fanni guda wanda ya ware ba ma'ana komai ya samu karantawa yake haka ya kamata a halin farko wajen koyon karatu ya zama komai kana kokarin ka ga ka rabota da shi saboda kowane fanni na ilimi yana da amfani ga ɗaya fannin da kake so ka kware bal darasal hadifa yadda abun ya faru shine ibn taymiya ya karanci hadisi wasami al da kuma ya saurari masanid littattafai waɗanda suke musnaduwa ne musnaduwa ne waɗanda ke dake da hadisan sahabbai kenan wal kutuba sitta da kuma littafan nan shida sune ainihin wato al-usul na hadisi as-sahihan wa sunan al-arba'a ba a ce musu sitta siha wannan wato lafazi ne na waɗanda ba san me suke a cikin ilimi ba amma malamai da ɗalibai da 'yan makaranta ba sa ce musu haka sai dai a ce alkutubu sita kamar da malam ya faɗa a nan ko kuma a ce ainihin wato as-sahihan wa sunan al-arba'a sune sahihun imam al-bukhari da sahihun al-imam muslim da kuma littafin sunan tirmidhi sunan abi dawuda sunan nasa'i da ibn majah waɗannan littafan guda shida kakaf ɗin su sai da bin taymiya ya saurari karatunsa a halin farko da su ne ake koyan asalin ilimi a shi na sunna ba kamar yadda a ƙasar nan muka tashi muka ga har malaman sunna suna zargi akan wai a zo ana kantar da bukhari suna ganin hakan wai ka tobara ne ka sai ka fara mamakin waɗannan irin malaman sunna ne kenan su kuma a ina suka koyi sunna da ta gaya musu haka wani irin wato horo ne aka ba su a inda suka koyi karatu wanda ya sa musu kyamar su ji ana kantar da bukari, akwai abin mamaki wa ba'adal ma'ajin maajim sannan ya karanci wasu daga cikin wato ma'ajim qawamis kenan wanda suke dauke da kalmomi na larabci da yadda ake fassara su da yadda ake amfani da su da bayan da suke da alaka da haka wa aqbala ala tafsir sannan ya tinkari kawai ilimi na tafsiri wa ilm al wal usul ya kuma tinkari ilimi na fiqh da ilimin usulul fiqh idafatan ila ilmin lugha banda kuma ilmin lugha kaji duk waɗannan fannoni zaka tara ibn taymiya ya goge a cikin su ya koye su ya kware wanda mu a irin yanzu zaka samu mutum ne kawai ba ma usul fiqi ba zai makale ne a wata matsala kwaya daya a usul fiqi har ya zama farfesa sai a ce farfesa ne akan istishab ko farfesa ne akan masalihul mursala shi ne bayanin karatu yanzu da yake da takarda wanda ma suka yi suka goge a takardan can kenan wasu ku za ga su da takaddun za su kasance ne ala tsarafai na kaidin suna hannun riga ga takaddun amma an bincika babu komai a cikin kan sai hayaniya da waɗannan irin malamai na da ba a auna karatunsu da digirori ba a auna shi da digirori karatun ya fi ƙarfin digirori da ma ba za ka iya kwantifayin ɗin shi da cewa digiri ɗaya ne ko masters ba ne ko phd ko postdoc ne ko meye ma irin abin nan certification da ake bayar na katin zamani babu shakka ainihin wato waɗancan malamai na baya ilimin su ya ɗara wannan matakin da ake lissafawa irin yanzu ake bai mutane a abin nan alqab ilmiya to kaji farkon fara koyon karatun shekul islam ibn taimiya abubuwan da suka faru kenan wa qad jalasa lil ifta'i wa umruhu 19 sana ibn taimiya ya zauna zaman bada fatawa alhalin shekarun shi na shekara goma sha tara kusan dinnan mun girme shi kenan da duba kan jama'a shekara goma sha tara fa teenager kenan ko wanda a irin nan a irin nan karshen namun bai ma fara tunanin ina ya fuskanta da rayuwar shi ba yana nan ne kawai ya himu yana yana fagamniya filin kwallo kalle-kallen fina-finai yawon gari kwallatasa tasa kyadi abinda ma yake kenan bai fara tunanin ma me ya kamata ya da rayuwar shi ba shi sa kasashen mu dole su zama sun bambanta a ainihin wato wayewar kai ta ilimi ta addini da kasashen da ba irin na nan ba a ce mutum ɗan shekara ta tara ya zauna zaman fatawa mai zaman fatawa fa wanda ya riga ya zama mujtahidi ne ba ba wai zaman karantawa ba kawai zama a zo a yi tambaya me yi kaza ya ba da amsa alaga wata malam ya kashe gani hukuncin kaza ya ce ni ina ganin kaza ne saboda kaza saboda kaza wannan zaman fatawa ba na gama garin malami ba ne to ibn taimiya ya fara wannan zaman tun yana ɗan shekara goma sha tara ka ga abin da kenan muka ji an faɗa baya game da shi da wani malamin shi ke cewa in asha su sabiyu la yakuna na lahu sha'anun azim saboda suna da hangen nesa da iya wato discovering talent tun a halin su iya gane basirar mutum tun a halin kafin ta zama right kafin ta zama ta nuna ai imamun nauyi ba haka aka samu labari game da shi ba shi ma cewa yana zama yana tsarin baban shirumfa ta kasuwa sai ya kyala kwastomomi su ta kai yaro akwai kaza yana ta karatu yana ta karatu har sai da wani malami mai basira ya zo shagon da ya ga yanayin yaron sai ya jira har mahaifin ya zo da mahaifin ya zo sai ya ce mishi wannan yaron ba wurin naman shi ba kenan kai shi makaranta idan ya rayu za a ji labarin shi duk duniya to duk da rayuwar imamun ba ta kai shekara hamsin ba amma ba a ji labarin shi duk duniya ba da ya kamata mu zama muna da irin wannan hangen nesan jama'a a cikin 'ya'yanmu da ɗalibanmu da mutanen da muke rayuwa a tsakankanin su don da aka fahimci akwai alamar yana da wata basira za'ida alal al'ada da ya kamata a taimake shi ne a ci more wannan basira yadda al'umma duka za ta more ta amma mu za ga a irin kasashen nan mutanen da suka fi kusa da kai su za su fara kyare ka ko iyaye ko yan uwa ko abokan karatu ko malamai ce kada Allah gafara za ka je kama sana'a ka je kama sana'a wanda suka yi mamaye suka tsinana mai kwan a reni basira a ainihin wato tattale ta saboda a ci moriyarta a gaba da su yake suna da irin wannan hangen nisan kaji tun shekara goma sha tara shekul islam ibn taimiyya ya zauna zaman fatawa wa khalafa waliduhu fi tadrisi bidar alhadisi as-sakariya kuma ya gaji mahaifinsa game da karantarwa a makarantar darul hadith sakariya darul hadith wannan suna ne na yanka kenan da ake sanya wa makarantun sunna tun ba yau ba shekaru ɗaruruwa da suka wuce da haka mu ma muke alfahari da kasancewa wannan makaranta ta mu mai albarka sunanta darul hadith salafiya kainuwa da shan Allah ba suna ne ba ma kana hadisan yuftara ba suna ne da aka kirkira ba kawai yana da asali kaji sunan makarantar sibin taimiya ta baban shi inda ya gada sunanta darul hadith as-sakariya ma akan sa musa laqabba ne wani yace darul hadith ad wani wani yace darul hadith al haka ne da gwargwadon yadda aka ga dacewar a sa mata lakabin da zai yi ishara zuwa ga wani abu zaka ya gaji baban shi a karantarwa a wannan makaranta wa umru husnatani wa 20 sana shekarar shi ashirin da biyu bayan shekara uku da fara karantarwa shi da fatawa kenan aka ce lokacin da mahaifin ya rasu saboda mahaifin babban malami ne gani ake wai wane ne kuma zai irin wannan karatun duk da aka dai aka ce to zo ka gada wannan yaro duk da dai alhamdulillah babu laifi zo ka gada mu gani wannan matashi da ya zauna zaman fatawa da karantarwa kafin aje ko ina sai aka manta da cewa da an yi wani malami a wajen in ba shi ba sai ya kera wanda suka shuɗe da wanda suke raye kamar da rabi yake faɗa yana nanatawa cewa da za a aje shi a bakin ka'aba kusa da ainihin wato hadaru eh, ismail ko kusa da wannan dutse eh, rukunin yamani da hajarul aswad ya ce zai rantse da allah a wannan wuri mai tsarki cewa shi dai rabi bai taba ganin idan shi ba ta taba ganin malamin irin ibn taimiyya ba kuma zai ƙara rantsewa ya ce shi ma ibn taimiyya idan shi bai taba ganin malamin irin shi ba gani aka ce jama'a ba wai an ce babu ba amma a ce kai ka gan shi ka rayu da shi wallahi tun kafin rasuwan malam albani allah ji kan shi da gafara mun sha faɗa irin wannan magana muna kwatanta ta akan shi cewa yadda za a ya faɗa haka mu ma muke faɗa ba mu ce babu ba amma mu dai mu taɓa gani ba Allah ji kansu da rahama gaba بعد أن توفي والده سنة 82 بعد المئة السادسة للهجرة bayan mahaifin ibn timiya ya rasu a shekarar hijira na 682 wajen rasa shehu littadrisi fitsani min shaharin lahil muharram malam ibn timiya ya zauna don karantarwa ya fara karantarwa a ranar biyu ga watan al-muharram sanata salasin wa samanina ba da mi'atis sadisa lil hijira a shekara ta da 683 bayan hijira wa kad hadara darsahu al-awwala kibaru ulama dimashqa kuma wannan darasi da na farko wanda wani tarihi ne aka yi mekin a ranar to an samu manyan malaman garin dimashqu sha garin da karatun ke faruwa sai suka halarci wannan waje Yaƙulu bunu kasirin wasifan hadar dars ga ibn kasirin ɗaya daga cikin manyan ɗaliban wannan makaranta ta ainihin wato ibn taimiya wanda kuma babban malamin tarihi ne mai albidayatu haya nihaya shi ne ba mu labarin yadda abin ya faru mala yace wa hadara indahu qadi al bahauddin ibn zaki a shafii babban alkali mai suna bahauddin ibn zaki a shafii ya daga cikin da suka halarci wannan darasi wa sheikh tajuddin al-ghazawi da kuma malam tajuddin al-ghazawi sheikhu shafi'iyya babban malam mazhabin shafi'iyya wa sheikhu zainuddin ibn al-murahhil da kuma zainuddin ibn al-murahhil wa zainuddin ibn al-munajja al-hanbali wa kana darsan ha'ilan ya kasance darasi ne wanda aka cika a wajen kaji waɗannan manyan malamai haka suka zo suka taru a gun wannan darasi don su ji yaya wannan ɗalibi sabon malami zai karantar da tunanin su mai nasiha ko kuma su karafa mashi gwiwa ko su mai gyara da gwargwadon maslaha to abin da muke cewa nan jama'a dole mu ta alakanta waɗannan abubuwa da abubuwan da suke faruwa a kanmu a wannan lokaci babu shakka mun sani mu ma kamar yadda malam ya faɗa zai bar tarihi da za a faɗa zai bar tarihi da za a rubuta Allah ya cika mashi burin shi ya rasu ya ba wannan tarihi aiki ne akan wannan rubuta to amma wata tambaya as-su'alu alladhi yatrahu nafsahu bi tambayar da muka yi tun ana taron jana'izar nan da abin da biyo baya akwai malamai da dama a ƙasar nan waɗanda duk da malam Allah ya ji shi, ba a bakin shi muke jin maganganu game da su ba shi kan bai faɗan komai akan sai alkhairi duk abin da ya wannanci alheri baya faɗa amma saboda mu ɗalibai ne muna da kuma abokai da 'yan uwa da dangi da abokan karatu a wasu garuruwa da wasu majalis muna samun labaran irin suka da cin diddige da ganin wato rashin iyawar malam da wasu suke yi a wasu wurare kuma a majalis na malaman da suke kururuwar sunna din muna samun labari kuma wallahi duka sai mun rubuta insha Allah duk wani malami sai mun faɗa cewa malam wane ga rigimar da suka yi da albani ko ga rigimar da ya kera wa kanshi da albani sai mun fada har wanda suka sulhu da sai mun fada insha Allah to da aka zo ana jana'iza da gaisuwa da ta'aziyya sai muka ga kowa ya taho ko dai a cikin tawaga ko kuma shi kadai yana kokarin nuna wai shi ma namu ne mu ko muna tare da wadannan abubuwan fa muna tare da su ba kuma za mu manta su ba muna nan ko muna kallon ku da su jama'a kuma duk wanda ake da shi ya san da shi ake to kuma sa'ad da aka ce za mu zo mu ci gaba da wannan gwaji na karantarwa da sauran 'yan uwa waɗanda aka raba darussa mun yi fatan inda da gaske ne mutanen nan da suke irin wannan maganganun sun gyara maganganunsu da sai mu ga wasu su zo da sunan karfafa mu da sunan bari su zo su mana irin wannan irin wannan kara su ga mai rami sannan su ɗaukar wa kansu larurar cewa bari su dinga samu a hanya suna mana gyara amma da aka gama wannan ta'aziyya sai kowa ya koma inda yake kuma na lamunce muku kuna nan za ku ji sun ci gaba da sukar wannan abubuwan da muke ba za su fasa ba saboda galibin su ba dan Allah suke ba akwai masu neman suna akwai masu san wanda ba su san shirka ba su san a ce ba su san a ce ga wani malamin hadisi ko aqida su su akwai waɗanda kuma tsabar rashin sanin ma me suke yi ba su ma san dan me suke yin gabar ba akwai wanda ko sanin malam da ma ba su ba sauraren shi na minti talatin ba su taɓa yi ba saboda rashin adalci to da ya kamata sai mu gansu suna mana irin wannan kara amma ba mu gani ba jama'a da haka ya kamata mutane su gane abin da suke ciki an riga an yi warke a haska kowa ka gani aka ce gashi manyan malamai ne suka zo suka zauna suka halarci darasin dan su ji me ake yi har daga cikin su ma aka ce wa karka tabo shehu tajuddin al-fazari bi khatihi li kasarati fawaidi aka samu wani babban malami mai suna tajuddin al-fazari ya rubuta gaba ɗaya darasin yayi ya kwafe duka muhadarar da aka yi a ranar saboda yawan fa'idar da ke ciki yanayin katin da malam mai shago a shekarun jiya da jiya ba kamata ya ce an ga malamai sun zo su ma sun ji mai ake yi ba amma sai dai su je gari kawai suna sukan mutane Allah shi kyauta wali kasarati mastahsanahu al-hadiruna wa kasarati mastahsanahu alhadiruna da kuma yawan abin da mazauna a wajen suka ainihin yi istihsani sai ga cewa kai an faɗi maganganu masu kyau to tambayin da zai mai yan uwa kuma masu saurare da abokan hulɗa da masoya shine don Allah ku sauƙaƙa mana wajen yawan yabo a daina tare mu ana cewa na kayi kokari abinda kai yayi kyau wannan yana koyaye ne mu yan adam ne idan kana so ka yaba ka je ka yaba a wani waje ko ka yi addu'a kar ku dinga mana yabo yin da maza Allah ya ce kar ku dinga kururuta ni yadda Yahudawa da Kiristoci suke kururuta annabawansu in ka in ka ji abin da katin da malam mai shago ya yi daidai cewa lalle Albani ya baya, to kar ka faɗa wa malam mai shago ki ka can kai labarin a wani waje in dole sai ka yi labarin ko kuma kawai ka mai addu'a shine asali idza idza a'jabaka al-kalamu faskut haka larabawa suka ce idan magana ta burge ka sosai to kaka fa'ita ta yi shiru wa idza ajabaka sukutu fatakallam idan kuma shiru ya burge ka burge ka to lokacin kamata ka yi magana amma karka ce duk abin da ka ji sai ka je ka faɗa zai iya kasancewa daga ƙarshe ba mu taimaki mu ba saboda yabo dan adam Allah ya yi shi naturally yana son a dinga yaba mishi to idan ana yaba mishi kuma sai ga bari dinga ƙara ƙaimi to wataƙila garin ƙara ƙaimin ba zai sani ba sai zama yana ƙara ƙaimi ne kawai dan yaban sai ya zame daga kan tarbar ikhlasi kaga gaba da shi aikin ya lalace to da Allah jama'a ku rangwanta mana ku rangwanta ma ƴan uwa waɗanda suke kokarin hawa wannan kujera su kwatanta wannan dagajin ku rangwanta mana da karanta yaban mu mu ba wata tsiya bane ɗalibai ne mu har yanzu kwatankwacin mu kai kwatankwacin mutumin da baban shi mutu ne bai riga ya gama girma ba dole girma ya zo mishi amma shekarun ai ba su tashi daga yadda suke ba yana nan dai a shekarun shi sai dai kawai ideology din shi dole ya canza dole takun rayuwa ya canza saboda ba yadda ya iya Allah ya samu dace wa qad atnaba al-hadiruna shukrahu ala hadafati sinnihi wa sigharihi sannan kuma waɗanda suka zauna wajen suka kai matuka suka zake wajen yabawa ibnu taymiya duk da kasancewar shi yaro matashi da kuma karancin shekaru fa innahu kana umruhu idh zaka 20 sanatan wa sanatayn a lokacin shekararsa ashirin da biyu wannan magana kar manta an ɗauko ta ne daga magana ibnu kafirin ad a littafin al-bidayatu wan nihaya a juz'i na goma sha uku shafi na ɗari uku da uku intaha maganar da aka ɗauko daga ibnu kafirin ta kare wa aidan fil yawm ashir min shahr safrin min sanati min hadhihi sanati jalasa lit-tafsir fi al-jami' al-amawi yace har ila yau a ranar goma ga watan safar na wannan shekara waccan kabiyar ta faru a watan almuharram ko to a wata da ke biye a goma ga watan safar na ainihin wannan shekara jalasa sai ibn timiya ya zauna fil tafsir dan gabatar da sai alkur'ani mai girma fil jami'il umawi a jami' na ainihin masallacin juma'a sananne na banu umayya ba da salatul juma'a bayan sallar juma'a bayan an yi juma'a ya zauna dan gabatar da tafsiri kun ga ba a ramadana ba ne da haka na daga cikin shirin malai magabata shine ba ramadana kare ake tafsiri ba kamar yadda muke a makarantar mu nan, sabanin yadda ake a mafi yawan garuruwa mutane daga ramadana shikenan sai a ce wai bari a kulla jallaleni ranar rufewa kenan ba za a sake waiwayar tafsiri ba kuma sai ran da aka ce an ga wata ko ana abin nan jibi za a ga wata ibn taymiya ya zauna zaman tafsiri a babban masallaci mai tarihi aljami'ul umawi masallaci ne babba sananne a ainihin dimashka wanda ba ina jin in banda yanzu da ake ta yaƙi a suriya Wataƙila har yanzu da zai kasance yana nan yadda yake da ma'alim ɗin shi tarihiya ibn timiya ya zauna a matsayin malami mai karantar da tafsiri a wajen kama a ce ne yanzu a ba mutum majalisi a sultan bello ka san ko ya kai malami inda inda bisa adalci za a bayar to sai ya kai malami ya kamata a bashi kamar wani professorship ne a addinin musulunci kasancewa haka ba wai ka je kai da kanka a lungun angoku ko a masallacin kaso ku ka je ka saka tafsirin ba A'a ya zama malamai ne yanzu kenan suka yarda cewa kai wannan matashi ya kai ya kawo a bashi aikin karantarwa na tafsirin nan a wannan masallaci wa qad istamarra hadha darsu sinina tawila wannan darasi na tafsiri da ake yi duk juma'a bayan sallar juma'a masallacin ah, aljami'ul umawi ya ci gaba da gudanuwa shekaru masu tsawo wa kana aljam'ul ghafiru minan nas taron jama'a masu yawa suna halarta wannan tafsiri qala al zahabi al-imam shamsuddin zahabi babban malami yace nasha'a yani shaykh taqiyyuddin rahimahullah fi tasawwun tam wa ifaf wa ta'alluh wa ta'abbud yace ya taso yana nufin malam taqiyyuddin Allah ya mishi rahama ibn taymiya kenan fi tasawunin tamil a cikin wato katanguwa cikakkiya katange kanshi daga barna Allah cikin hikimarsa ya katange wannan bawa nashi daga barna wa ifafin da kuma ainihin kamewa wa ta'alluhin da ma tuna Allah da ibada wa ta'abbudin da yawan ibada wa tasadin fil malbas da kuma wato yin takatsantsan da yin tsakatsaki wajen sutura wal ma'akali da abinci ka ji duka wannan sufofin haka Allah ya taso da shi idan Allah ya niyyar shirya bawan shi dan ya mishi wani hidima to Allah cikin hikimarsa sai ya sa mishi wata kariya wanda tun da wuri za a ganta ta tare mishi abubuwa da dama da za su iya zama abin zargi ko shubuha ko abin tawaya ko na ƙasa gare shi babu shakka الشيخ محمد الأول آدم الألباني ya sha bamu labarai irin waɗannan game da rayuwarsa cewa tun yana matashi da ma to baya irin awon da matasa suke wata rana yake cewa tunda na fahimci Allah zai mini baiwa a karatu sai naga ya dace in kama kaina da aka je tsakanin angosa da silma ta marabar rex amma bai taba shiganta ba rex silma ko indifenda da duk irin taɓargazar da matasa suke a angonin na sabon gari da tudun wada da cikin zariya a waɗannan shekarun da suka taso na dambe ƙwallo kati ƙwado ludo da daudanci da rawan abin nan mandiri da rawan banjo da bori duk wannan abubuwan malam ma masa ana yin su ba a cikin kuma anguwa kaga wannan ma wata daraja ce da karama Allah ne cikin tsarin shi in ya ga wasu sai mutum wannan kariya to kaji irin haka ne ibn taymiya ya ainihin samu kanshi wallahi jama'a ba za mu gushe ba muna muka wannan mukarana ko da tana mutane ciwo tsakanin malam awwal albani rahimahullah da ibn taymiya ne ina jin ma da wasu yan islamic studies za su samu irin wannan matsayin tafi na bincike wallahi sun samu abin yi ya ishi wani phd menene fuskokin ne tsakanin da awai ibn taimiyya da ta albani wannan albanin namu da ya rasu ba wai albani nasiru dini ba wannan ya ishi mutum tafi har ji jama'a saboda za ka samu abubuwa da dama da suka yi kama da juna na irin gwagwarmaya da irin take-taken da irin salon karatun da irin yadda aka yi aka kawo za ka samu abubuwa na ban mamaki da yawa in ka tsaya ka nazarci su dole ne mu ci gaba da faɗan wannan alaraga game an fil dina shi kenan sai ce a wakana ya hadurul madarisa wal mahafila fi sigari ya kasance inda yake halarta sanda yake yaro shine makarantu da tarurruka na addini ba a ganin shi a gun wato abubuwa na shirme ko rashin da'a ko wasanni ko shagala wayo na tun yana yaro yake ainihin wato yin munazara tattaunawa da malamai wa yufhimul kibar kuma ya kure manya tun yana yaro ɗalibi idan ya zo majalisi ya ji an kata da wani karatu tunda lokacin akwai malamai yan bid'a akwai malamai waɗanda suke yan bana bakwai wanda ba su koshi ba da zaran ya ɗago matsala ta ƙarshe kawai sai a tare ya kura malamin ko malamin ya rasa hujjar da zai bayar gashi yaro ne ɗan kankani wa a TV ma ya tahayyaru minhu a ayanul baladi fil ilm ya zama yana kawo abubuwa waɗanda a ayan sanannu waɗanda ake nunawa da yatsa a cikin ilimi a wannan gari suna rudewa cewa yana wannan yare ya samu wannan ilimin wato jama'a akwai mutumin da ka ji ilimin shi kai ma ka san ba na koya bane kadai akwai gamdakatar da Allah ke mai akwai sadadi da Allah ke bayarwa akwai ilhama da Allah ke a ciki akwai fahimta da Allah ke azurta wanda ya ga dama irin malam Jafar Mahmud Adam Allah ya mishi rahama irin malam Albani namu Allah ya musu rahama ɗin waɗannan mutanen ne Za ka ji karatun ba wai sun fi kowa karatu bane ko ba wai sun fi kowa iya magana bane akwai wanda suka fi su iya salo akwai wanda suke tutiya sun fi su karatu da yawan digirori amma ka ji karatun da bambanci yanzu malam Jafar ko mai kace ya zo ya maka wa'azi a kai, sanda yake raye in ya zo sai ka ji wa'azin da ɗanɗanan daɗi haka malam albani namu ya kasance Allah ya musu rahama Allah ya karɓi shahadar su gaba ɗayansu to za ka yi ta mamaki cewa wannan abun ba karatu ba ne kawai shi sa an taɓa bani labarin wani mai wauta da ya ce wai yana mamaki wai da ni ɗinnan kabiru asgar da mai shago da malam mai shago wai yana mamakin wai har yanzu shekarun baya ne ke faɗa wannan ina jima tun ana karatu a muciya ne wai yanzu muna ganin cewa wai me muke zuwa muna koya a gun albani da ga wani sai saboda shi wawa ne sai yake faɗa haka an gaya mashi tada baki ne karatu ko kafin musamman la'awal mun iya tada baki mun yi karatu irin wanda ake na al'ada a garuruwan nan sai fiqhun nan su nahawu din nan da duk irin wannan da ake amma a cakuɗe yake algasu wasami mai kyau ne da mummuna kaman buhu ne na bola muke ɗauke da shi gashi dai cike da nauyi zai yi keji talatin amma dai dai buhun shinkafa tatacciya ba za su yi ɗaya ba duk da kan ka kwakula za ka yi samu abu mai amfani a cikin ka kwakula dan jari bola zai yi kwakula a cikin wani bola sai samu wani dan abu mai amfani amma amfanin zai kai amfanin buhun shinkafa ka gani to lokacin haka muke dauke da wannan kayan kayan buhun bola tun da muka zo muka fara haduwa da mala awal ran da na fara jin karatun shi na ce to na samu wurin zama a nan shi kenan muka makalkale mishi kuma na san kowa ma haka yi don sai ka ana bi ana raba zare da abawa ana ta tacewa tun kana ɗauke da buhun bola haka kawai gari kana ɗauke da buhun zinariya Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa can tafunan to wannan mai wauta wai ya faɗi wannan magana wai ya rasa mai maki zuwa muna saurari shi kuma a lokacin ya riga ya kan shi malami kuma na rantse da Allah ba alfahari ba ni dinnan na fi shi iya karatu a lokacin ma ba alfahari ba ni ma na fi shi iya karatu amma kuma shi ya haɗa kan shi malami ko bai tsaya iya ba yana so ya yaudare mu kuma mu kan malamai bayan mu mun ga inda muke ɗanɗana ilimi nagartacce to don haka rayuwa take wannan rayuwa haka take jama'a Allah shi yarda mu to kaji dai ibn taymiya haka ya zauna ainihin wato yana karantarwa yana munazara yana ainihin zuwa da abin da manyan malamai za su dinga tahayyuri kun za ka shi malamin ya kasance akwai wani babban a wanda ake gani babban malami ne ya rena malam albani rahimahullah yana ganin tunda malam albani da yi digiri a jami'ar islamiyya ba da yi majistar a hadisi ba to waye shi kawai wani malami ne da kawai yake yake wani kauye mai suna zaria shi kuma yana ganin yana birnin ilimi ne ko yayi ne uhu to wata rana sai Allah ya gama su haka zo aka ba malam albani rahimahullahu minassa ya gabatar da lacca shi kuma wancan mai digirori yana zaune da malam ya zo ya karatu ya karatu shi da kanshi ya zo ya tashi bayan an gama katin ya ce wallahi malam ban taba sanin har kake ba sai ko ban taɓa raina kaina irin yadda na raina kaina yau ba kuma yana daga cikin kibar kaga ta hayyara kenan shi ma akwai wani da ya taɓa gaya min da daɗewa da daɗewa tun san da ake karatun aljanu ɗin na can Kongo wallahi wani yake gaya mani lattara ne a lokacin yana karantawa a jami'ar ainihin wato dan fudu ne ina jin dan daga baya ya ji kasusuwan ya ce wallahi waɗannan kasusuwan da za a yi transcribe ɗinsu zuwa cike zuwa takarda ya ce wallahi sun kai a ba wanda ya yi digiri na uku terminal digiri phd kenan ko a islamic studies amma kaga a lokacin ma da da yake wannan karatun mutane ma tsinewa suke suna suna suna alkafara suna ƙarya ne a lokacin kafin daga bayan su ma suka suka zama masu rukuya a lokacin da da yake wannan karatun wa ma ya san kan abin ma'ana to Allah ya mala albani wannan baiwa duba san da karatun da ya kwana kwanan nan internet baiwa Allah galibin mutane suka je sun da yan umma ne usade bacci kawai suka dinga yi saboda a lokacin ma ba wanda ya san mai internet babu shekara bakwai ba baya amma shi har ya kai nan wajen irin bayanan da ya dinga yi sai in yanzu ne kaje kasa kasa din yanzu da mutane suke da internet a hannunsu kowa ke iya access net sannan za a gane ma'ana wannan karatun amma lokacin kawai usade tun da dai su dai ba hadisi suka ji ana yi ba ba wata kabbara ba wani mahalli na raddi ko gingirin su suka dinga yi amma shi ya san amfanin wannan karatu tun lokacin ga irin waɗannan duf'at mutane ustazai to haka Allah ya mishi wannan baiwar yana da hangen nesa za'idun alal mu'tat Allah ya gafarta mishi waya ya'ti bima yatahayyaru minhu ayanul balad fil ilm fa afta wa lahu 19 sana malam zahabi yace ainihin wato ibn taimiyya ya fara fatawa ya da shekara goma sha tara bal aqal ko kuma ma a ce kasa da haka wa shara'a fil jam'i ya fara tattara rubuce-rubuce wa ta'alif da yin wallafe-wallafe min zalika alwaqt tun daga wannan lokacin wa akabba ala al kuma ya dukuba wajen shagaltuwa da karatu da karantarwa wa mata waliduhu mahaifinsa ya rasu wa kana min kibaril hanabilati wa immatihim baban nashi na daga cikin manyan malaman hanabila masu mazhabin ahmad dan hanbali wa immatihim da limaman wannan mazhabi a lokacin fadarrasa ba'adu li waza'ifi daga nan ibn taymiya ya fara karantar da dukkanin ayyukan karantarwa na ainihin wato baban nasa walahu ihda wa 20 sana ya da shekara 21 wa shtara amruhu al'amarin shi ya shahara wa ba'uda sayyituhu An ambatan shi yayi nisa fil alami a cikin duniya tun a wancan lokacin labari ya kai ko ina misra da iraki da ko ina cewa wannan matashi da aka samu ya zauna kujerar mahaifinsa a dimashku babu shakka an ji malanta tare da shi tun yana dan matashinsa wannan magana tana a cikin al'uqudud dariya al'uqudud dariya littafi ne da malam zahabi yayi musamman dan tarihin wannan hamshakin malami nasu ibnu taymiyyah al-harrani rahimahumullahu ajma'i ibn abdul hadi na'am jazakumullahu khairan هكذا بدأ شيخ الإسلام تقي الدين حياته العلمية حتى أصبح آية من آيات الله في الفهم كاجي يدى مالا ابن تيمية تقي الدين يفار رايوس تكرن توا هيا زموت آية دقت كين آيوين الله وزن فهمتا يا زما أبون بقى مسالي كما فهمتا wasi'atul ibtila da kuma fadin bincike fadin bincike duba ga a cikin wannan lissafi na hamawiya irin yadda wannan farfesa ya yi kokarin sai ya zazzakulo masadir na manzane bin timiya a littafai sama da ɗari uku shi ko an ce zama ya yi tsakanin azahar da la'asar ko ya rubuta littafin ka gari ba da rai a ce irin yadda muke yi ne yana dubowa nan yana kwafa yana browsing nan yana copy and paste ba yana haka bane duk abin yana nan a cikin kai yadda ka san in ka zauna zaman rubuta wasiƙa za ka fara neman a ina ne A yake a cikin lissafin ABCD a ina zai yake duk suna na kwakwalwar ka sai dai kawai kai ta surfa zancen ko to haka ya zauna ya rubuta wani tafi tsakanin azar da la'asar shine nan mu kuma wajen kasance casa'in sannan jiba irin ta hakikin da wannan malami na kokarin gano ina ne ina ne ainihin wato a wuraren da ibn taymiya ya ciro magana kaga shine ma'anar si'atul ibtila ta haka diltafan shi suke ka duba irin abubuwan da zaka ji a cikin fatawa ta shi matsala kwaya ɗaya sai ka ta zama littafi kusan kowace matsala ma littafi ne mai zaman kanta in ma karami ko matsakaici ko mai girma to haka Allah ya mishi wannan baiwa har ya zama aya daga cikin ayoyi na ainihin wato fahimta da faɗin bincike wa kuwatul hujja da ƙarfin hujja wa sur'atul badiha da kuma saurin tsinkaye da risko abubuwa nan da nan da an faɗi magana ya risko menene wajihinta menene abin da zai kare ta menene hujjojin wannan fatawa ko makamancin haka to ya gama da magana akan abu na farko da ya kira shi da suna ainihin wa abu na biyu kai ko na sha'atuhu wa bidayatu hayatihi al-ilmiya sai kuma yace salisan na uku badu sifatin lati tasafa biha wasu daga cikin siffofin da shekul islam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullahu ya siffanta da su alif gargashin wannan akwai sifatuhul khalqiyya bi kha kha wato siffofin shi na halittar jiki siffofin halittar jiki al khalqiyya zai magana akan sifat khulqiyya na ɗabi'a na hali idan kai makha'un fataha to halitta kira jiki in kai makha'un dhamma to kuma wannan ɗabi'a hali ma'ana kyauta ko rowa fara'a ko fushi wannan huluk ne ɗabi'a ne amma kuma tsayi ko gajarta ƙiba ko sirantaka wannan kuma halk ne halitta ne wasafahu zahabi Alimamu zahabi ya siffanta malam ibn taymiya yace bi annahu kana abu yaga ya kasance farin mutum ne aswadar ra'asi wal lihya amma wanda yake da bakin gashin kai da bakin gemu qalilash shaybi wanda yake da ƙarancin furfura da yi furfura da yawa ba sha'aruhu ila shahmati uzunai gashin shi ya zo kan fatun kunnansa yana da gashi wanda yake zuba kusa da fatun kunnansa ka anna ainihi lisanani na tsikoni idanun shi kamar ka ce watan harshe ne guda biyu masu magana ma'ana ya da idanu kafaffu waɗanda zai kalle ka sai kamar suna baka wani sako yana da idanu da suke dara-dara raba'atan minar rijal garba-garba ne a cikin mazaje wato kosashe ne ne cikin karfi ba'i da ma baidal manki ne. mai fadin kafadu jauhari saut yana da murya mai kara babban murya fasihan yana da fasahan magana fasaha anan wato dukkanin harfan da ke fita daga bakin suna fita raɗas shine ma'anan fasaha in an danganta ta ga khalq shine ba shi da lassa ba shi da ba wani harafi da baya fita ba shi da in'ina baya tauye makharij na wasu harufa masu wahalar fartawa irin ra'un ko ghainun ko ainun da makamantansu komai na fita rangadadas sari alqira'a yana da saurin karatu an ce saurin kacin shi kamar katon aljannu yanzu yanzu nan da an bashi littafi kafin kai an kara kawai sai ce ya karance gaba daya kuma yanzu yana bayani zaka gane lalle ba wai karantawa ba kawai ya iya digesting ya iya isti'abin abin da ke ciki ta a tarihi hidda yana da zafin hali na taso mishi fushi ko zafin hali lakin ya kuhuru halhul amma dauriya da dangana tana danna wannan zafin halin wannan wannan tambihi ne matukar muhimmanci a nan jama'a mu mun zuwa da malam albani rahimahullahu mun dade ma zama da shi kuma tsakani da Allah ya gaya mana maganganu waɗanda wasu baya faɗin sa a karatu wata rana ya taɓa yin wata mulahaza ce akwai malamai waɗanda zaka ga ɗabi'a su tana da zafi kuma ya lura zafin na zuwa ne daga ƙarancin mu'amalar su da mutane da yawan mu'amalar su da littafai suna yawan mu'amala da littafai fiye da mu'amalar da mutane sai zama littafai su ne abokan tafiyarsu to littafai kuma su ba ruwansu kaifi ɗaya ne duk abin da ke ciki kullum shi za a gani babu canji mutane ko suna da fuskoki iri daban-daban suna da kawaici suna da munafurci suna da rufa-rufa suna da fuska biyu abubuwa iri da aka yi samu da mutane camouflage ko to duk mutumin da ya fi hulɗa da littafai fiye da mutane hannun da yake hulɗa da mutane sai a ga yana musu zafi saboda sabo da watan ɗabi'a psychology shi ya juya ga baya son ya ga mutum mai walawala a lokacin sai ya misali da ibnu hazmin ya yi misali da ibnu Timiya, ya yi misali da sheikh muhammad nasir dinar albani cewa da haka suke ta shi ne kuma yanzu nake sa shi kanshi a cikin misalan za ga ire-iren wannan malaman haka suke ga malam yana da wannan hidda ya son ya ga ana shirme ko wasa ko ɗauka abu da sauki na tana na iya daga cikin maganin shi na karshe karshe da muke da shi yake ce ma wasu yara ana ku kuna tsammanin abinci zai zo ne kawai da sauki ba ya aiki ba ku tashi ku yi aiki to irin haka zaka ga duk mutumin da saboda yawan hulɗa da karatu ya fi wato zama cikin littafai da nazari da karatu fiye da zama a cikin mutane da fira da sai ga baya iya tolerating wasu abubuwa da mutane suke to amma wanda ku saba zama a cikin mutane ire-iren mu wanda muka fi zama a cikin mutane fiye da littafai daga da wanda mutane suke zama ya tolerate har ma in ka karanta wani abu sai ga shine ba za ka yi tolerating sai kai wannan yayi zafi ba kuma gaskiya ce ba gashi malami na ganin ta kuru-kuru amma saboda ya fi sabawa da zaman fira zai yi fira da matashi zai yi fira da 'ya'ya zai yi fira da mutanen gari ya kusa kwana a teburin mai shayi don wani ko doka ta ɓaci aiki abin ke bakanta mai rai shine zai zama fira amma ka saba zama a ɗakin ka da ah, doka ta ɓaci na ruwanka sai ka cigaba zama inda kake ka cigaba da nazari ko aikin da yake gaban ka to ibn taymiya yana da wannan hidda din ma'ana yakan yana da zafin hali amma duk da haka sai ka ga hakuri da dauriya yana ainihin wato yana yana yana yana yana rage wannan zafin shi sa nake ƙara mai wannan magana idan a cikin na akwai mutane masu yin dirasatul islamiyya a mataki na ainihin wato dirasatul uliya to ina ganin na samu musu wato tafik iri-iri musamman a comparative analysis Allah shi samu dace na'am insha Allah a ah, shi kina yari na ji na'am a ah, wannan magana ma da ya ce a duba adrul kamina fi a ayanin mi'ati samina kenan ko a cikin juz'i na ɗaya shafi na 161 wal badr a cikin juz'i na ɗaya shafi na 64 to kaji wannan sifatuhu alhalkiya khalqiyya kenan irin yanayin halittar ibn taymiya ba'ul abu na biyu sifatuhu al siffofin ibn taymiya na ainihin dabi'a a zata shi malam ya musu lamba da uh, wahid isnan salasa har zuwa inda ya tsaya wahid na ɗaya karamuhu halin girma halin kyautayi kana rahimahullahu sahiyan jawadan malam ibn taimiyya Allah ya mishi rama ya kasance sahiyan mutum ne mai kyauta mai sakin hannu jawadan mai halin girma jama'a kuma mamaki a samu malamin suna da ruwa wanda duk inda za ku je ku dawo da shi kwandala ba zai iya kashe muku ba kuma yana nan da su in millions da wanda ya ansa a hannun talakawa da sunan addini da wanda ya ansa a hannun masu mulki da sunan talakawa ma'ana shi ya zama kamar dillali ke na tsakiya kasan dillalin ya sai da fili ko mota to da kai da ka siyar da wanda ya siya duk ya tuce ku sai ya yanka a kudin wannan sai ya yanka a kudin wancan to haka za ga malami za ku je duk inda za ku je da shi ya an so kuɗi da sunan ku amma sai ya soki idan an tsaya a wani waje za a ci abinci kuma sai ya duba wani mai dan jari wanda bai wuce dubu ɗari biyar ba kuma aljihun shi za a ci wannan abincin ita alaji ka biya mana wannan abincin dole kuma kai ka iya dole kai biyayya to ga galibi malaman yan bidan na haka suke za su an so zakka su jibge sun yi noma su jibge an ba su kujerun umara ya ba matashi da surukar shi ya sai da sauran shikenan su kuma talakawa ko oho sannan kuma su matalakawan kuma dan nasa da suke ce to ku kawo a aje wani akwati su zuba su zuba kuma ya ƙara kwashewa hawa jama'a kamata ya azam a ga malami da irin wannan siffa dan ita ce asalin siffan malami na daya alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce baya cewa la ko babu ba zai ce babu ba sai ce ka jira za a samu ko ka je ka dawo ko kuma ya baka karshen abin da yake da shi in ya kare da ya aika hakura duk mun san irin wannan labaran da wannan hadisan to kaji haka malaman sunna suke haka duk wanda ya saba zuwa tafiya da mala albani ya san wannan jama'a ko rake za a sha wallahi sai ka sha ya ishe ka kai naman kaza sai ka ci ka bar shi Allah ya ji mala Allah ya sa ya huta waɗannan ayyukan na alkhairi da Allah ya ninnin kame ladan su ku tambayi sani gashi nan shi za ku tambayar wannan labarin ko Dr. Abdurrafiu ko Malam Shago. duk wanda yake tafiya da malam ko nan da sabon gara zaka je wala ba zaka je ka dawo ka ba kuma an kuɗi zai baka sai ya dunkula haka ba lissafi cikin nan cikin zaria man ɗari biyu bai ishe ka ba rabin gala aka ba shi dubu goma aka ce zama mai idan roba roba ne sai baka dubu biyu ce ga yanan ka samu kuma na ɗari hamsin ya ishe ka ka kana yau to kaji haka malaman suna suke jama'a na'am eh na'am na'am irin wannan shi shine muka ce jama'a ku rubuta ku kawo mana duk wanda yake da irin wannan labarin ya rubuta a takarda in baka yi ma takarda rubuta ma ko danka ka kawo ko ka kawo min ko mala abdurrafiu ko mai shago muna na muna tara su za mu yi editin din su a cikin tarihin shi dole za mu buɗe babi musamman na halayen shi kowa ya shirye shi da wannan halin duk inda yake duk eh shi za Allah ya saka mashi burin shi ya mutu bai ba ko kwandala ba dama kullum burin da yake kenan baya so ya mutu ya bar wani abu da sunan kuɗi in ban da motocin nan da yake hawa da wannan gidan da ya gina mai iyalan shi ba abin da malai bari babu babu aljihun shi babu account din shi babu a cikin mota babu a ko ina Allah ya gafarta mishi to haka malaman sunna idan kai malamin sunna ne kai kokari da ma ka zama mai kyauta na'am nasara wani mutum da a nan area anguwa na'am ya je ki da labari ana cin shi sama na'am ya yi wani yaro domin shi ya yi ma'amala da malam wanda bai san malam da shi bai sun shi ya ya kawo malam dina ya wajen guda hudu ya haka zai zo wajen malam malam ya fi kuɗi kyauta naira dubu talatin buwa Allahu akbar abin muke cewa malam wannan duk kun rubuto su don Allah kada wanda ya mana ruwa ko kwaya daya la ta dinnu biha duk waɗannan maganganu na karamomi da darajoji da halin girma ko makiyan shi sun sani ko a makaranta ka je yola ka tambaya futi yola ka ji irin yadda malam albani ya zama baba ga kowa in ya je gidan abinci sai sai ya ce kowa a bashi na da musulmai a irin kaftariyar nan kowa a bashi abin da yake so duka shi zai biya ko da ba yi da su wajen fa ko da bashi ne in ba ka da lissafi a department sai ya siya ya baka textbook idan ba ka da kuɗin biyan registration an dawo hutu bai ganka ba sai ya buga maka wani kana ina to Allah alga ta mala har yanzu babu kuɗin registration ka san ni maraya ce ba komai ka taho in ka taho zai je ya san yadda zai ko bai da su shi ma a lokacin ko ta kama wa zai je ne ya ainihin ciwo bashi ya biya daga baya a gidan ya ce in a ɗauko list a ce an yi mana tambaya ce matsalarka me ya gidan yari wani ce kudi da kaza dubu goma sha biyar wani kudi kaza kudi kaza wani haka da karta da shi kuɗin suka ƙare ya ce gobe za ku zo ƙara kawo mun da wasu kuɗi shi ba ba tunanin da shi zai fita kuma haka da muka da kudin kwana biyu a jere lit ake yi ɗan dubu biyar dubu ashirin dubu talatin kuɗin za a fashe su Allah ba. kuma kafin a kashe gidan yaron yana yana tsada wurin 'yan sanda Nan Kaduna muka je haka nan da ke sun mutum casa'in wani ya ce kwanan shi biyu bai ci abinci ba haka ne ke a kawo musu abinci har yi sannan gajaba da ka duk nan za a kwace wurin nan ya yi sa lokacin da lokacin da aka sallame su imitin din suka yi ta bakin cikin cewa to su fa yanzu fa babansu ya bar nan wajen gidansu ya tashi kuma bayan ya dawo nan iya faɗi wannan maganganun Allah ya gafarta mushi to bari mu ji irin jama'a mu saurara mun fi so a yi ta rubuta ne eh a rubuta jama'a kawo kare zama kaman majalisi kuma na abin nan to <clears throat> bari mu ji eh, irin waɗannan labaran dangane da ibn taymiya shine ma da yake cewa la yarubbu sa'ilan qattu da dai ibn taymiya baya tun kuɗe mai nema wanda ya zo tambaya ko roƙo ko neman taimako ibn taymiya baya mai da shi wa ya juri bi kulli ma yastata yana yin kyauta da abin da zai iya hatta walau yushatiruhu ba'da libasihi allazi alayhi in ta kama ya raba kayan da ke jikin shi ya baka mana a ce kai ne babban malami ka sha wannan irin rigunan na malamai da suke yanzu aska tara mai dawaki ko wani aiki ka rasa ma da wani irin inji aka yi shi ta sha aiki ta sha ne idan wani zo yana bara sai ka cire babbar riga ka bashi kai malami sai ka hakura da ya cikin ko ka cire rawanin ka ba hula ko ka bashi hula ko kuma wannan takalmin da ke kafarka wannan guci din sai ka bashi ka je ka sako silifa a mota ibn taymiya yana irin wannan abubuwan zamu ji labaran irin su wa min tarifi ma yurwa fi zalika da gaske abubuwa masu ban sha'awa da aka ruwaito game da wannan ma zakarahul bazzaru abinda bazzar ya ambata cewa qala yace haddathani ash-shaykh al-alim al-fadil al-muqri abu muhammad abdullah ibn shaykh al-salih al-muqri ahmad ibn sa'id qala ce wannan malami ya ban labari yace kuntu yawman jalisan bi hadarati shaykh al-islam ibn taymiyah radiyallahu anhu yace wata rana ina zaune tare da ainihin ibn taymiyah sai dai cewa radiyallahu anhu akwai mujazafa a ciki amma abin da ya rubuta kenan radiyallahu anhu ya kamata tsaya ne akan sahabbai kadai saboda tabbatar da shaidar da Allah ya musu ne wanda duk ya ce su abin da ya fi kyau yafi ainihin dacewa da aqida sai a ce rahimahullahu bayan shudewarsa ko hasibahu Allahu in yana rayu wallahu a'lam faja'a insanu sai ga wani mutum ya zo fa sallama alaihi yau ibn taymiya sallama bayan da aka gaisa fara'ahu shehu muhtajan ila ma ya ya'tamu bi sai ibn taymiya ya ga wannan mutum ya da bukata zuwa ga rawanin da zai yi shi mutumin saboda kashin su masu sanyi ne suna da matukar bukatar rawani ko da yaushe don kare sanyin sai ibn taymiya ya ga mutumin ba shi da rawani fana za a shehu imamatu sai bin timiya ya cire nashi rawanin min ghairi an yas'alahu ar-rajulu zalika ba tare da mutumin ya roka ba wato mutum yana daga cikin waɗanda suke masu iffa ba su tambaya la la lasa ilhafa amma dai bin timiya lura wannan mutumin gashi kanshi tsirara kuma yana da bukatar rawani saboda sanyi watakila yana rawar sanyi nan take sai ibn timiya warware nashi rawanin faqata hanisfaini kawai sai ya tsaga rawanin gida biyu wa atamma bi nisfiha ya nada rabi akan shi wa dafa an nisfal akhar ila zalika rajul ya mika wannan ce kai ma ga shi rufa kanka wannan magana tana a cikin littafin al-a'lam al-aliyya a cikin shafi na ainihin 59 wa zakar al-bazzar aidan qala har ila yau bazzar ya ambata yace haddathani man asiqu bihi anna ash-shaykha rahimahullahu kana radiyallahu anhu kana marran yawman bi ba'd al azqa ya ce wata rana ibn taimiyya ya kasance yana yawo a cikin wani kwararo kamar cikin wata anguwa fada alahu ba'adul qurra fukara sai wani daga cikin talakawa ya kira shi ya kwalla mai kira ko kuma ya nemi yana so ya gana da shi wa arafa shehu hajatahu malam ibn taimiyya ya gane bukatar wannan mutumi walam ya kuma a shaykh ma shi. amma kuma ba shi da abin da zai bayar ya lalaba aljihun shi ba shi da ko asi fana za a sauban min ala jaladihi wa dafa'ahu ilayhi sai cire riga wadda take jikin shi sai mika mai wa qala yace bi'hu bima tayassara je ka sai da wannan da abin da ya sawwaka wa amtiqhu ka je ka ciyar da shi ga abin da bukata ka take ma'ana kai ne malami ka je ka yi shiga outfit kwaya daya ya fi dubu ɗari uku kayan malami fa tsakanin riga da wando da taguwa da hula da safa da takalmi sai ga malami inda ka san wata amaryar abin nan kamar wata amarya daga abuja shi kadai ya tara kaya masu tsadar tsiya karasa me alaƙa su da malantar shi in ka samu kaka cikin wannan kuskuren muna fata Allah ya shirye ka to amma kaddara irin hakan kuma sai ga wani mabukaci baka da ko sisi sai ka cire babbar riga ka bashi ko agogon ko kuma sai ɗinka ka zare sim card ɗinka bashi ka ce je ka siyar in ka siyar sai ka yi bukatunka kai kuma ka je ka nemi wata Nokia ta 310 ta yi shika saboda galibi ya ga irin wannan abubuwan mutane kawai suna yi ne saboda biya ma alfahari me yasa malam a daɗe a nan ya daɗe yana magana akan roba roba kaza kaza kaza kaza har sai ta kai ma wasu masu fara tsanar roba roba saboda idan bukatar ka bata kai ba ko kuma wadatar ka bata kai ba kar ka tsananta wa kanka irin waɗannan hansar na zamani da ake da smartphones ka ce dole sai ka rike smartphone wanda zai zama maka ƙarin expensive ne dan dole yana bukatan ɗuri da zaka mishi na kuɗi da kaffa kaffan da zaka dinga yi da shi kai faɗi ka asa ce da kuma lokacin da zai ci ma na yawan latsa latsa da leƙe-leƙe, duk kana da abin da zaka yi wanda ya fi wannan muhimmanci to shi ɗan ne ba zai ban mutane ba ba zai gushe ba yana nuna musu abubuwan da za su dinga yi khilaful aswab khilaful aula khilaful sa'ib har sai ya batar da su gaba daya sai kai ma dole sai ka shiga yayi wace ake yi yanzu kaza ce mai lamba kaza sabo yayi shi kenan sai ka je wanda kake ta aika kara a baka kuɗi yan kaɗan ka sake cika wasu a biyo ka bashin wasu ka ɗauko wani irin fitina ne wannan bayan sati guda kuma yan china da yan koriya ba za su gushe ba suna kero wasu domin su aikin su kenan sai kuma kana nan kana ta bibiya kana ta buga waya kana ta yawo baka fitar baka kasuwar abin a kaduna baka kasuwar tsaye a kano road kana bincikawa ina ne aka kawo sabon handset to idan haka ta faru eh, jama'a irin wannan shine abin da ya kamata ka zama kana yi ka ji min tamiya ya cire rigar da ke jikin sa sai bai wannan talaka ya ce je ka siyar da abin da ya sawwaka ka yi amfani da shi wa a tazara ilai kuma duk da haka ya bada uzuri ya bada haƙuri min kaunihi lam yakun ma'ahu shay'un minan nafaqa cewa bai da kuɗin da zai bashi shi da Allah ka yi haƙuri da wannan ka yi haƙuri a baka kuma a baka haƙuri yace al sabik. sabiq duba littafin da ya gabata shine al'alamul aliya a cikin shafi na 61 wa ma yurwa anhu fi hadha al-babi kathirun abinda ake ruwaitowa daga ibn taymiya game da wannan babi yana da yawa kwarai mimma yadullu ala kalam kamali muru'atihi wa sakha'i nafsihi wanda yake nuna cikar mutuncin ibn taymiya da kuma kyauta da yake da ita saha cewa rayuwarsa zuciyarsa zuciya ce mai kyauta domin dama ita kyauta wani abu ne a zuciya an taba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito cewa zai yiwu a samu mumini matsoraci yace zai yiwu domin taurin rai abu ne a zuciya aka sake cewa zai yiwu a samu mumini marowaci manzo Allah sallallahu alaihi yace zai yiwu domin ita ma kyauta wani abu ne a zuci wani abu ne a ciki idan baya cikin rayuwarka da wuya ka iya iktisamin shi da wuya duk yadda kai tunanin bari ka zama mai kyauta idan ba asalin ɗabi'a ka bane za ga za ta maka wuya kwarai wani ko kan shi sai ya dinga warowa yana jin yunwa amma yana nan yana ta tattarewa bai so kudin su samu gibi kaga wannan yana wa kan shi ruwa kenan sai aka sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce zai yi a samu mumini makaryaci sai manzo Allah ya ce san ba shi wa mumini makaryaci ba ƙarya da imani ba sa haɗuwa kenan a zuciya da to a shahid shine a sakha'un nafs daga zuciya ne kyauta daga zuciya ne inna ma wanda ya san bai da kyauta to sai ta roƙon Allah ya sa ya zama daga cikin masu kyauta domin halin girma ne ka ji halin annabawa ne halin mutanen kirki ne halin salihan bayi ne kuma hali ne na malaman sunna zaka in kana so ka danganta zuwa ga wannan kaukaba zuwa ga wannan tawaga ta mutanen kirki ya kai dan uwa yi kokari ka zama mai sakin hannu ka sakin ma dan uwa da dangi da makusanta da manisanta da masoya da makiya da ɗalibai da malamai da duk waɗanda suka shafe ka ba za ka ci moriyar komai ba kamar wannan abin da ka bayar wanda duk ka bari a baya ba za ka ci moriyarsa ba duba hadisan Aisha da ta ba da labari cewa an yanka rago aka yi ta raba nama manzo Allah ya ta kyauta da naman mutane suna ta kallo ana raba mutanen gida har sai da zama saura kamar tsokan nama kwaya ka sai ta ce mishi duk mun yi asarar naman sai wannan ne kawai ce a mun dace da naman wannan kada shi zamu yi asara ma'ana wanda ka ci ka kasayar ko kasa a jiki ya lalace ya zama tsumma ko wanda ka yi amfani da shi na jin daɗin duniya shine asara wanda ko ka bayar baya ga a duniya zai sanya ma karama mutane za su ga darajarka makiya ma za su yi fada don kare ka kan Allah sallallahu ya ce ina ba wanda ba shi na fi so ba saboda tsoron sharrinsa domin wato ido ya san hannun bayarwa duk wanda kake dauka kana ba kana mika mashi da gobe kana mika mai da gobe duk gaban da yake da kai da tsananin da yake da kai sai ya ragwanta ya ce kai na fa wallahi baya gan shi ba ruwan shi wallahi duk da dai ya san akwai matsala tsakanin amma haka bai damu ba to daga nan ya fara sauke gaba shi kenan ya fara sauka har sai ya dawo lokacin da baya gaba da kai kaga zai maka wannan amfanin a duniya sannan kuma a lahira matukar kayi da ikhlasi zai zama Allah zai maye maka duka wannan ayyuka na alkhairi to me kai dace wannan mutum ya zama mai haka me ya kai dacewa wannan mutum ya zama mai ainihin wannan hali na kirki sannan bayan waka, duk ambatan da aka yi na alkhairi mala'iku suna nan suna rubutawa suna nan suna rubutawa ana ta cewa wajabat wajabat wajabat yaban da za a yi ma bawa bayan ya shuɗe ba yana cikin abin da ya amfani ba ba yana cikin alamar cewa ya cika wata kware ba kana jin in baka yi abin kirki ba ka mutu za a faɗa mutane ba su faɗa ba duk yadda suka kai gaba su munafurci bakin su ba zai iya faɗa ba kai sai a ce to Allah zai shi kyauta Allah ne shi kyauta ya dai riga ya mutu ba ambatan mamaci to in ka ji haka akwai matsala kenan saboda wannan abu da mutane za su faɗa su ba da sanin suke faɗa ba kaga har makiya suna faɗan alkhairi ba da sanin su bane Allah ne ke kimsa musu ilhama bari su faɗi wannan alherin dan ambatan mutumin ya yadu in ba ka ba kowa ya mutu a mishi wannan ambatan mana ai ba za a mishi ba shine mai waka da yake cewa ba zan iya sanar baitin ba menene lam'ara? ara amsalar rijali tafawuta ko tafawatu ladal fadli hatta udda alfun bi wahidi nan ta na a gaba ma yace ban ga abin da ya kai ba mamaki tsakanin mazaje ba wajen ne su wajen wato rashin yin daidai da juna sai ka ga mutum dubu sai a gwada su da ɗaya ga mutum dubu har aji dubu duk suna jiran mutum ɗaya saddauna kenan ko to ka duba yadda mazaje suke da tafawut wani mutum ne kwaya ɗaya amma wallahi sai ga yafi mutum dubu goma amfani a cikin al'umma shi ɗaya saboda amfanin da yake da shi ya fi nasu ne mai waka yake cewa wannan ladal fadli hatta udda alfun da wahi har a kirga dubu sai a ce ɗaya suke da guda ɗaya kamar yadda misali yanzu naira naira kwaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai an tara guda dubu wata ila ko sana ce suna nema daidai da takardar naira dubu guda ɗaya ko kuma tsakanin naira da dala misali ko naira da pound sterling ko dutch mark irin waɗannan tafawut ɗin yana da ban mamaki gashi ne duka mazaje ne duka mutane ne duka uwaye ne suka haife su duka duk abin da ke jikin kiran ɗan adam kowa na da shi in ba ya samu wata matsala ba amma kuma amfanin su a cikin al'umma sai ga ya sha bamban dare a cikin al'umma sai ga ya sha bamban wani yanzu in zai wuce nan sai an tsaya ana kallon shi sai an taru wani ko zai wuce sai dubu babu ma wanda ya san ya wuce wani ya mutu shekara ɗari biyar har yanzu ana ambatan shi wani ya mutu jiya a cikin lungun anguwarsu ba wanda wani bai san ya mutu ba wani bai mutu na da shi ba ku duba wani abu maki jama'a wani zai mutu jiya ko jiya juma'a na rantse da Allah cikin tunji nan ya mutu mu nan ban ma sani ba amma wani ya mutu shekara ɗari takwas ba za mu iya cewa wani kaza ya mutu shekara kaza a wuri kaza ga abin da ya ga abin da ya ba a nan ƙasa yake ba bai taɓa sanin Allah zai yi nan wurin ba amma za a ambace shi kaga tafawut din amma wani ya mutu anan makwabta ba ji labari ba wani ya mutu ba sai an dinga neman suwaye ma don Allah su zo su tare a mai jana'iza ta babu mai din ko ana magana suna cewa ka da mu ai muna da dakin tsawa. wani kuma ya mutu gaba ɗaya an rasa da a shigo garin zaria saboda taro sai dai abin motoci a dogarawa da zaɓi da ainihin wato can da ka wuto dutsen abba ko ina ne nan ake barin motoci wani ya zagaya ta samu naka dan ya bullo ta ta makabartar dambo saboda dai shi ma ya shaida wannan jana'iza ya ba da labari ya ce an yi jana'iza wani babban malami da shi sarki ya tabbata ga Allah yadda yake bambanta matsayin mazaje ya kamata kowa ya nemi shi da ma matsayin da zai zama shi ma ya yi fice a cikin sa'a kai da ikhlasi amma kar ka bari a ce ka mutu a lungu ango kuma ba ma wanda ya sani wani ma kanin babanka ne bai wajen jana'izar ba ya ce sai ta yana da aiki a kan sabon gari mota ta kawo mishi kaya yau daga akwan gaba zai tsaya ba ce wallahi ba zan samu ba na'izar nan ba ko ya kuri kifi na ya taho daga mai sunan can garin kasar cadin nan ba ga in bana na aka soke za su samu matsala ga cousin din shi ana jana'iza to abin da ban mamaki da ma tafawut tsakanin mazaje Allah ya samu dace saniyan na biyu kuwatuhu wa tuhu? malam ibn taimiyya ba malam ne zalla ba jama'a wanda ya zauna kawai a zaure yana ta karatu ya cewa a ji tsoron Allah kar a ta da fitina jama'a ba ruwanmu da komai mu karatu kawai muke wannan ba zai ankara ba sai ya zama murji'a malamin shago zai bayani akan murja'a na ji ya fara shikenan sai aka samu cewa ibn taimiyya mutum ne mai karfi zakakuri mai jarinta laqad raba shaykhul islam arwa al amsal fi mai al quwwati wa shaja'a shaykhul islam ibn taymiya ya zama babban misali abin bugawa a wajen wato muhalli na karfi da jarintaka da jajircewa fa fi maidan al jihadi batalun mighwarun a fagen jihadi gwarzo ne mai kai farmaki la yashqu lahu ba a tada mai ƙura, wato ba a firgita shi baya jin tsoro baya rauni ta tabayyana haza jaliyan mimma fa'alahu da tata wannan zai bayyana maka kwarai idan ka kalli abin da yayi mata tatar tatar din nan wasu mutane ne da suka yi da'awan musulunci kamar yadda aka karatu a kansu a baya ko amma kuma suka yi ta yakan kasashen musulmai suka yi taɓarna a bayan ƙasa ga littafan nan duk anan na malam sallabi sun ka bi ka karanta ka duba wato Allah cikin hikimarsa sai da malam ya bi littafan da ya tsere karatu a kansu wato muqaddimar ta sharhu sunna jama'a muqaddimar ta sharhu suna kamar yadda ga wani ce wallahi ban taba raina kaina akan cewa har yanzu komai ban iya ba irin sanda aka muqaddimar nan wallahi ma jama'a na saurare ta yafi su biyar in saurari kasa din dukan su in sake maimaitawa kuma abinda kullum malam yake faɗa aka maka muqaddima to an saka akan hanya game da littafi da na ba wani bawan Allah ya je dan cikin zariya ne ya je ya na sa mishi a hansa din shi je saurara da dawo ce wai malam a garin na ake yin karatu na ce a garin na ake shi bai ma taɓa sanin da hadisi ba sai ce to insha Allah zai asusu na siyan sharu sana sannan zai fara zuwa karatu ba fi mako biyu aka wannan kafin waƙi nan to irin wannan bayanai jama'a da suke cikin waɗannan littafai sun sa yanzu mu da amma ta tar mun san ko suwaye za mu iya ba da ba'asi ko da ɗan kankari ne game da su amma na za ka je ka samu mutane sun ma wannan abubuwan yana daga cikin abin da malam ya daɗe yana magana a kai mutane su san tarihin al'ummarsu da addininsu da ƙasarsu don ba ka iya gina wani asasi na ci gaba al'umma ba tare da sanin mai tarihi ba yana daga cikin abin da ya zama matsala a najeriya kenan saboda ba mu da wani bai da za mu gina tarihin mu al'umma ce ummatun ce bila tarih au bila ma'arifatin bi tarihiha in ma dai a ce mutane ne without a history ba su da tarihin Najeriya ko kuma without the knowledge of their history hazihi ummatu Najeriya al'umma ce wadda ko dai ba su da tarihi ko kuma koda tana da shi ba ta san shi ba sa duk abin da aka zo za a dasa kawai sai zama kama ana gini ne aka ruwa Allah ya samu dace ya ta tabayyana haza jaliyan mimma fa'alahu ta tatar wannan yana bayyana karara idan muka tsaya muka kalla abin da ainihin wato ibn taimiyya ya aikata ga tatar wa ya'til kalamu ala shay'in min zalika malai yace zance zai zo a nan gaba kaɗan game da abin da ya shafa haka a ɗan can gaba cikin wannan tarihi malam ainihin wato tuwajiri zai mana bayani dalla-dalla game da wasu daga cikin waƙa'i na ainihin wato da suka faru tsakanin ibn taimiyya shi jama'a sa a bangare guda da kuma jama'a ta tara ɗayan bangaren idafatan ila annahu kana za shakhsiyatin qawiyya wa nassin la tahabu si'ab yace kuma ka ƙara akan wannan cewa dama can ibn taymiya ya kasance mutum ne wanda yake za shakhsiyatin qawiyya ma'abocin wata wani personality wata wata halitta ce shi ko wani mutum ne wanda yake da karfin rai wa nafsin da kuma wata zuciya wadda la tahabu si'ab wanda ba ta tsoron abubuwa masu tsanani ba ta tsoron tsanani dama tsoro a psychology aka ce ya ƙarya ne na da cikin ɗabi'un da suke temporary dama ma'ana za ka iya ji shi ka dake ka ƙiji ibn taymiya yana da kakkiyar zuciya yana da taurin rai yana da ƙwazo yana da ainihin jajircewa kana ya kifu amama salatin wa zalama yansahu ya kasance yana tsayawa a gaban sarakuna da macuta mugayen azzaliman shugabanni sai tsaya a gaban su kuma ba tsagirin shi zai musu ba sai musu nasiha ya ja musu ayoyi ya gaya musu nassoshi ya ba su labarin aƙiba ta manyan macuta da aka yi na baya sifar aure da makamantansu wa yukhawwifuhum ya tsoratar da su daga azaba Allah irin azabar da Allah ke yin mutumin da ya cuci na kasar shi wa yuhadhdhiruhum ya ainihin musu gargadi bi rabatati ja'shin ya ainihin musu gargadi akan nacewa wato makala kansu da da ainihin ja'ash shine cuta ko ba zalunci ko ko ainihin wato san kai ya habuhu kullu man hazara wannan zancen da zai sai kaga kowa da ya zo wajen sai ya tsoraci abin da ibn timiya yake fada sai ibn timiya ya mushi kwarjini sarakunan ne ga sanan sai ya faɗa ya faɗa ya ja ayoyi ya ja hadisi ya yi maganganu ya yi sharhi ya yi zafi ya sanyi ya yi nasiha ya tsoratar kuma su zama sun zama cikin tsorata da kwarjininsa su kasa mai mai da amsa la ya khafu fillahi lawmata la'ib ya kasance baya tsoron zargin mai zargi game da al'amuran Allah sarki ya tabbata ga Allah wanda yake sanya mazaje duk da nisan zamani tsakankanin su dinga kamata yake ne da juna wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa min mawaqif mawaqifihi cutar mashhurati allati tutarjimu quwwata shakhsiyatihi na daga cikin mawaqif abubuwan da za a tsaya a duba waɗanda suke fassara mana ƙarfin zuciyar malam ibnu wato wa tunabbi'u an shaja'atihi waɗanda kuma suke nuna mana takasa, mawqifuhu min al-qazan sultan tatar matsayin da ya ɗauka game da wani sarki mai suna qazan wanda sarki ne shi ma na tatar ma'amash tuhira anhum min at-tasallut wa zulmi wal-barbariya tare da abin da ya shahara na labarin su waɗannan sarakunan dukkanin ɗaya bayan ɗaya mina tasallut na daga hawa kan mutane take mutane takewa da suke mutane wa zulmi da mugunta wal barbariya da barbarism kisan ƙari dangi da cuta da cutarwa a kama mutum a kashe shi a rusa inda yake a tarwada jama'a shi a gabayen shi a mai makirci a turo snipers su harbe shi a tura mishi kudin ruwa ya ci ko a buɗa mai wata hanya da ya samu wasu kuɗi daga baya a yi muhakamarsa duk irin wannan hanyoyin barbarism irin abin da ya dinga faruwa a ƙarshen turawa lokacin dark age kisa ko yaya shine albarbariya ni ba san sunanta da hausa ba jama'a ne barbarism da hausa ina malaman tarihi eh? kisan gilla ba kisan gilla ba ne sai eh, to kare kuma genocide kenan an dai fahimta ko to irin wannan abin jama'a sarakunan nan sun shahara da irin waɗannan halaye suna da kisa suna da mugunta suna da zalunci suna da makirci suna da ƙarfi suna ji da mulki suna ganin sun isa wannan malami kawai wanda bai da komai in banda malanta sai ɗalibai sai kuma wannan karami da Allah ya bashi ba shi da mukami ba shi da bindiga ba shi da mandate a hannun shi na mulki ba shi da wani constitutional power ba da komai amma ya tsaya a gaban wannan sarki ya mishi irin wannan ainihin wato a nasiha faqad zahaba ilayhi shaykhul islami wa ma'a ma'a jama'atin min talamizati ibn ma'a majmu'atin min talamizati ibn taymiya ya tafi gun wannan mutumi wannan sarki kazan tare da wani tawaga na daga ɗaliban ibn taimiyya suka raka ibn taimiyya wa kallamahu bi shidda ibn taimiyya ya magana da shi magana mai tsanani wa mimma qala la daga cikin abin da ibn taimiyya ya ga wannan mutumi a wannan waje shi yace anta tazumu annaka muslim ya kai tarki kazan kai kana riya cewa wai kai musulmi ne wa ma aka mu'azzin kuma kana mata fa tare da ladani mai kiran sallah wa qabil da alƙali mai yanke hukunci wa imamin da liman mai jagoranci sallah wa shehin da shehi mai ba da fatawa kenan ko alama na haka muka ji labarin cewa a cikin rundunarka akwai malami akwai limami akwai aramma akwai kaza kuma wai kuma musulmai ne faka zautana shine ka kawo mana hari garin musulmai Wa ka zauta biladana ka kawo garuruwan hari alama za me dalilin ka ya kai sarki ila an kala ibn tamiya ya ta ganganu. har yace wa anta ahatta ka ɗauki alkawari fa gadarta ka saba kai kai gadaru wa qulta ka faɗi magana fa ma wafaita ka kasa cikawa ka ɗauki alkawari ka kasa cikawa ibn taymiya ya faɗa mashi waɗannan mangaru masu zafi ana ta mamaki ana jira a ga sarkin kawai ya sa an sare mai kai kawai na sarki sai sa aka kawo abinci ce a zo a yi walima to da aka kawo abincin ma wannan ma qarrabu ta'ama fa akalu illa shaykh al-islam tun mutane suka ba suka ta ɗiba girki ta mai yake cin abincin faƙila la aka ce mashi ala ta akul malam ba kaɗan sa albarka ba faƙala fa akulu min ta'amin wa kulluhu mimma nahabtum min agnamin nasi. ya zai ku ce in ci abincin da gaba ɗayan shi an dafa shi ne daga abin da kuka wahusa na ganimomin mutane da kuka ɗiba ba tare da gaskiya ba wadda baktumuhu kuma kuka dafa abincin bi ma qat'atun min ashjarin nasi da iccen da bishiyoyin garuruwan mutane da kuka sare su ba da haƙi ba kan me za ku wannan abincin ibn ya ƙi cin abincin kaga wannan waƙiya ta da ban mamaki a ce yanzu ka tashi ka duba irin girman kujerar shugaban ƙasa a Najeriya irin power da take da ita ka je kai malami ne kawai gama gari Allah ya haɗa ka da shi a wata mahaɗa cikin tawagar waɗannan da suke tare da shi cabinet da tsaro da yan ba na iya da sa da suwaye ga sunan kaga gari guda ga shugaban kasa ko duk da haka ka iya jajircewa ka faɗa mai gaskiya ka faɗa mai abubuwan da yake na zalunci da rashin adalci ka kai ka kawo kai ta magana kana ganin kowa ne zai iya wannan wala ba kowa ne zai iya ba an taɓa wani ɗan jarida da ya zaƙe akan zagin wani daga cikin shugaban najeriya da suka shuɗe wannan shugaba da yake shi ma babban makiri ne wata rana kawai sa aka sato dan jarida aka taure shi aka rufe mai ido dan jarida yana da awa cewa yana da 1001 question kasan bature ya ce dubu da kwaya daya wato ya kai makwara kenan kamar na yaran suka ce malala gashin tinkiya wannan dan jarida aka dauko shi daga Lagos aka kawo shi Abuja aka rufe mai ido ba a bude mishi ido ba sai da aka kai shi cikin wata fada daga cikin fadojin gidan shugaban kasa aka bude mai ido sai ga gashi ga shugaban kasan yana kallon shi yana kallon shi sai ce ga ni mun tambaye da kake so ka mu dan kai ne za ka yi fitsari ko ka ma wanda ka to shi ma dai bai fitsari ba amma ya kasa cewa komai da kan shi da ya bada labari daga baya bai ruta a kwalan din shi cewa tambayoyin da nake cewa zan iya mai shugaban kasa ashe daga nesa ne nake fada shi na ganshi ba zan iya ba daga lokacin ya karaya nan ma fa daga shi sai shine saboda kwarjinin shugabanci da ma irin wannan to irin haka ne fa a ce ka samu shugaban kasa kai ta mishi waɗannan maganganun kuma ya kasa ma komai kuma a wurin a kawo abinci presidential breakfast kenan ko ko lunch a kawo shi buffet ne dama serve yourself kowa ya ɗebi abin da yake so za a kawo abinci ya buga ɗari da hamsin hala da muta shabe da gairi muta shabe da yana iri iri amma kuma ka ƙi yunwa da kake ji alhalin malami ne talaka wani abinci ba ka taɓa gani ya shi ba sannan kuma an tambaye ka me ka kici ka sake ƙaira mai da wani martanin cewa dan me za ku ce in ci wannan abincin na zalunci da aka kwashe kuɗaɗen mai na al'umma aka ƙi musu aiki aka ƙi kawo magani asibiti aka ƙi kawo kayan ayyuka a makarantu aka bar tituna a lalace aka tattare duka budget ya koma ya zama abin nan recurrent ne kawai babu capital project sannan kuma ku ce in ci wannan abincin ba zan ci ba kuma ka fito lafiya ai daga nan sai an kafa ɗari ka saboda ba karamin mutum da zai iya wannan abu ya fita lafiya ba jama'a ta ibn ya yi wannan ko ya fita lafiya waqa'at lahu umurun tubayyinu miqdara ma yatamatta'u bi shaykh al-islam min quwwatin wa shaja'atin ya'jizu anha al-wasf babu shakka ibn taymiya abubuwa da dama sun faru da shi waɗanda suke nuna cewa wato ya siffantu cikin nan abin da yake da shi na shaja'a na jarantaka da ƙarfin hali waɗanda ba zai yiwu a siffanta su a irin nan ba mala yace unzur tafsila zalika fil bidayati wan nihaya je ka ga waɗannan maganganu dalla dallan su a cikin al bidayati wan nihaya ta imam al hafiz abul fada isma'il ibn kasir ad dimashqi rahimahullah a juz'i na 14 shafi na tamanin da ainihin tara to ana nan lokaci yayi tunda kan gaba ne nan gara mu tsaya anan insha Allah sai in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga inda mala yake cewa wa kana idza hadara al-jihad ma al-muslimina abinda muka faɗa daidai Allah madauke sai ba mu ladan shi da damar da ba mu damar aikata abinda ke cikin shi na ainihin daidai kurakuran da muka yi saboda gazawa da rashin sabawa da karancin ilimi da dai sauran dalilai muna fata Allah madauke sarki ya gafarta mana ya mana ahuwa da rangwame sannan ya ba waɗanda suke manyan malamanmu damar su gano annan kurakurai su gyara mana da da'a tafi a gyare na faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka